A garin Abalak a cikin jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar ne jami'an tsaro suka cafke waɗansu 'yan Gana su uku dauke da makamai ciki har da na yaƙi makaman dai su talatin ne kuma su 'yan Gana sun hito da su ne daga ƙasar Libya da ke fama da matsalar rashin tsaro tun lokacin da aka hambar da gwamnatin marigayin shugaban ƙasar Kadal Kaddafi. Malam Abdurrahman shine gwamnan jihar Tawa. Aka kama waɗansu mutane

kasancewar ana kama bindigogin da masu su a cikin motocin sufuri kamar yadda waɗannan da aka kama a cikin bista sufuri ta turwa stv shi yasa ni tambayi gwamnan jihar ta tawa shi wani kira za su yi ma durobobin da ke ɗaukar fasinja ganin cewa da motocin su ne ake amfani domin aikata irin wannan aika-aika masu motoci su ma muna kicin su muna kiran su an suna ɗaukan kaya cikin Kano, arba'in kinan da aka yi ishirin da hudun wannan duka akwai bindigogi a ciki banda wani kwaya banda wani hashe banda wani tramadol kun gani wannan abu sai mun tashi mun tsaya da kyau. su dai yan kasashen wajen masu hituwa da makamai daga kasar ta libya ba su sha da daɗi a wurin jami'an tsaron na garin abalak a kowane lokaci haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar